الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم rahmatullahi wa وبركاته يا jama'atar Musulmi. ci gaba da karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan yammaci wannan rana ta zaunawanmu nan da ci gaban karatu yau muna kwana na goma sha bakwai muna cikin suratun nisa'i mun san tana karantar da haƙara haƙuƙukan masu rauni Allah ya taimake mu muna aya ta goma sha uku inda Allah madaukakin sarki yake cewa tilka hududullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم آه bayan بياني يا قاري an ci gaba da bayani akan abin da shahi matsala ta gado kuma an yi bayanai daban-daban wanda ke har yau akwai cikon bayani can gaba in Allah ya kaddara mutum mai cikin wannan karatu tilkal hakamu waɗancan hukunce-hukunce almaskura a biyan ambato min amril yatama na al'amarin marayi wa ma ba'dahu da abinda bayan bayansa, hududullahi iyakokin Allah shara'i'ahu shari'un ubangiji na fi hadda hali ibadihi li ya'malu biha wadda Allah ya iyakace ta ga bayi don su yi aiki wala ya ataduwa kar su tsallaka ta wa man yudi Allah duk wanda yawa Allah da'a wa rasulahu yawa manzon Allah da'a fi ma hakama bihi ga abin da hukunci da shi to wannan bawan Allah ya karkara samun wahala yudkhilhu Allah yana shigar da shi bil ya'i wal nun iltifatan Allah na shigar da shi jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar ramuna gudana karkashin aljanna Allah ka ba mu aljanna khalidina fiha kuma suna abin kaddara ma dawama in sun shige ta wa zalika al shiga aljanna a dawama cikin aljanna babu rabo babba babba iri eh. Allah ka ba wannan rabo kun gani Allah ya yi magana akan gado ya raba bayan haka nan sun ne ce wannan shine iyakokin ubangiji duk wanda ya tsallaka ta Allah na shiga da shi wuta duk wanda ya ɗauki matsalar gado yana raba ta ba da ilimi ba yana raba ba daidai ba to abin da a gida ne wuta wallahi matsalar gado ba ta da wasa Allah ka tsare ku ku ci gaba ومن يعص يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تكون sannan kuma Allah ya ci gaba da cewa wa man asillaha duk wanda yake sassaba ma Allah wa rasulahu yana sassaba ma manzon Allah wa ya ta'adda hududahu inda Allah ya iyakance iyakoki yana ta tsallakawa da tsaya nan ba bil wajhaini yudkhiluhu Allah na shigar da shi bil wajhaini naran wuta khalidan fiha yana abin kaddara madawama cikin wannan wuta Allah ya kare mu walahu fiha azabu muhin cikin wutan nan yana da azaba ma'abuta walakanci wannan aya ba bata karfafa mota dilawa ba abin da sun kai fahimta gare sun haɗi cewa kenan wanda ke sabon Allah wuta yi wanda ke sabon Allah ya tawwabar da abin ya ga daidai na ɗan wuta na zu wala kan walakanci ru'i fil dama'id fi ayatin labdu man fi khalidina ma'anaha don haka ashe kenan wanda ka saba ma Allah ya dogi ba wanda ya saba ba wanda ka saba yana ta yi yana ta tsallaka iyakokin ubangiji to abinda aya ke bidan mu nan mai saba ma Allah ya dawo ya tuban ma Allah ya bari Allah ka ba mu ikon bari ci واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وإن شهدوا فأنصفوهن في حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا آه ومن الدعاء بؤر عزمي akwai daga rauni raunin anniya raunin himma fazani mazinaci namiji fazani yato mazinaci ya mace da ifani masu rauni na guda biyu min jihata azihima da gehen su wa muta'addiya ne masu tsallaka iyaka na guda biyu min jihata fi ilima gehen aikin su wa yan aradtum in kun yi niyya an ku su duku ya adalci fi amrihi ma a cikin al'amarin mazinaci namiji da mazinaciya mace fattabi'u ma ya ci gobe abin da yi wato anan qur'ani yana farawa da abubuwa ala tadarruj ba a zakuwa da hukunci a abke za a fara mataki mataki kana a cimma makula madawakin sarki ya ce wallati yatina alfahisha waɗannan da sun ka zo mu alfasha ita ce zina min nisa'ikum daga cikin mata cikinku fastashidu na arba'ata minkum ku shaidar akan cewa sun yi zina mutum hudu daga cikinku ai rijalukum musulmi na mazajenku musulmi fa ashiru ku shaidar ku fa in shahidu in sun shaidar alaihin da akan fi da cewa sun yi zina to ga abin da Allah ya ce shi a farkon abin da an ka fara faɗa ku amsa ku wanda ku rike su ku bi su wanda ku tsare su fil buyuti cikin gida wamna uhun da ku hana su min mukhaladatin nasi garwaya da mutane wato farko yan an samu mutun ya zina ko aka samu wanda ta yi zina to abin da an hukunci sai a kai su ga wuri a tsare wannan tsarewa matsayin horo a hana su muhalada da kowa amma wannan tsarewa ta tawakkuita ta hatta ya tawaffahun Allah hatta ya tawaffahun al-maut har mutuwa ta same su mala'ikun mutuwa zuwa su karbi rayukansu au ila an alallahu Allahu na sabila ko kuma har zuwa ga Allah ya sanya musu hanya ta fita daga wannan wuri dariƙan hanya ila al-khuruji zuwa ga taminha daga wannan wuri umir umiru an umurce su zalika da haka awwalul islam farkon musulunci farkon musulunci mazinaci ko mazinata mace tsare su akai ɗayan biyu ko dai su mutu gidan nan rufe ko kuma ya zan abinda a hukunci na ƙarshe waraka ta sauka suna ciki a shi su a tsaye da hukunci gare su wannan shine magana sun muji ila lahunna sabila sannan an ka sanya hanya gare su daga baya bijaldil bikiri da wa wadda bata yi aure ba bulala da wanda bai yi aure ba a yi mai bulala mai aka ɗari wa rajamul muqtana da kuma jehi wanda ya katangantu ko da ta katangantu ma'ana wanda ya aure ko da ta yi aure a jehin su wa fil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma bayyana al-hadd lokacin da Allah ya bayyana da haddi qala annabi ya ce khuzu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila ku riƙa daga garan Allah ya sanya musu hanya as-sayyibu turjam bazawara ko bazawari ana jehe su wal bikru tujladu budurwa ko kuma babane ana musu bulala wannan hadisi rawahu muslim kuma muslim shi rawaito shi saboda haka wannan shi aka samu to sannan kuma ga cikon magana ci gaba ya يأتيانها minkum fa'aduhuma وإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللزاني تخفيف النون وقل أبي تشديدها وأن نغدابيا تيانا هذا سنقزوم الزنا وقل سنقزوم الفاشا زنا أول لواتي wanda ya zina ko wanda ya liwadi minkum daga cikin ku ko arjal mazaji fa azuhu ma ku cutar da su wannan hukunci shi ma ya biyo bi sabbi da bugu wa darbi bi sabbi da zagi wa darbi da bugu bin al takalmi farko farko idan mazinaci ya zina to abinda abu kuba tai bayan an tsare shi sannan kuma ana hidda su a shaha musu baki baki ga huska sannan a ci gaba da zagin su wani kai dai inan ne haƙi la nan ne haƙi ka zan ba mutumin kware mutumin banza sannan a samu takalma ana ta bugu an dora su saman abin nan dabba ko kuma kasa to fa in ta ba min ha in sun tuba gabanin zina wa hal amala sun ka gyara aiki wa aridu anhum ko da kai gabanin su ma'ana zagi da bugu kubai bai wala tuzu ma ku tutar da su inna allaha kana tawwaba Allah ya zan mai karɓar tuba alaman taba rahima Allah ya zan mai jinkai bihi gare shi wa hadha mansuhun bil haddi amma wannan an shahita da aya haddi الزانية والزاني وجلدوا wahid واحد منهما مئة جلدة أن شاهي ونن دوق آية فصبت الجلد sai bulala ta tabbata alal bikiri akan wanda bai aure ba ko da bata aure ba bi nassil kitabi nassin qur'ani wa sabata rajamu jiwa ta tabbata ala sayyibi akan bazawara ko bazawari al muhsini wanda ka tangantu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fakar sahha hakika ya inganta annahu raja'a ma'is annabi ya je ya sa an je hima'isu wa kana qad ahsana ya zan ko ya aure wannan ya nuna kenan wanda duk yayi zina bayan yayi aure aka samu shaida guda hudu waɗanda suka tabbatar da kammai da shaidar zina to za a zihe shi wannan shi ne ka'idar shari'a amma Allah ya sashi da hudu ga zina sauran duk abubuwa an ka sashi da biyu domin Allah na son sitira gabawa ne idan mutum uku sun kace sun ka ganai kalmar wadi filmi hila. sun iske zakarinsa cikin farjin wanda yake zina da ita kamar mace cikin tandu amma na hudu ko da ya zo ya daddaka ga mata yana karmi wando ne amma ya same shi zindir ya ga tsiranci ne to dan an ka zo kotu waɗanga uku sun ka faɗi cewa ga sifa da sun ka same shi wanga yake shi kan bai same da wannan sifa ba ga wanda ya same to a ka'ida shi wanga da bai bada shaida cewa ya ga ya zina ba sai a ce ke zuwa inda zai amma uku ɗin sai a musu bulala don su mai ƙabi hmm. Allah ganar da mu wato in ba kare ba babu wanda za a kamawa ga shi ga zina a kai kotu a hukunta shi sai wanda za a kare Allah sauƙaƙa to ci gaba إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم حكيما ولما ذكر أن من تاب ممن ارتكب فاحشة lokacin da ya ambaci wanda lalle ya tuba daga wanda ya hau albasha fa inna Allah ya qabalu minhu Allah na karba garai zakara bi ma yati shurudu tauba sai ya ambata ga abin da ake sharuɗan tauba tuba fa qala inna ma taubatu lalle ita tuba alallahi wadda Allah ya azama kansa karbarta ai Allah fi kataba ala nafsihi qabulaha wadda Allah ya wajabta ma kansa karba wannan tuba fadalihi saboda alkhairi ne lillazina ya'maluna su'a ga waɗannan da sun ka aikata mummunan aiki alma'asi ya saba ma Allah bi jahalatin wannan ya nuna duk wanda ya aikin laihi to ko da gangan to da jahilci shi sannan ya jahilta Allah karimu halon ai jahili ne za a saura ba sun ka san ubangijin su sun mai tubu da sannan sun ka tuwo min zamanin karimi daga zamani kusa abla an yi gargiru kamin su kai gargara wato idan mutum ya kai gargara ba za ka ji tuba sai ba domin ya kai lokacin da tuba ba ta da umfani allina suka taubatan marduwata qabla lamamatu wa qabla khabsu lisani ko qabtul qabtul alfi wato kenan ka tuba ga kanka gabanin ka kai gargara ko ko ka kai lokacin da harshenka ka ya kade bai ya magana amma inda duk an kai harshe ya farke rai ya kawo karan karamai ko ka ce ka tuba tuba banza ta ba a karba Allah ya sauƙaƙa ko ula'ika waɗannan waɗannan sun ka tuba kamin su kai wanga hali yatubu Allahu alaihim Allah na karba tuba gare su ya qabalu tawbatan Allah na karba tuba su wa kana Allah Allah ya zamo aliman masani da kalbi da sa hakiman mai hikima in sun in cikin aikin sa bihi Allah ka ce ku Allah ka ba mu ikon tuba to ci gaba وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة tuba bata zamo ba lillazina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda ke aikata ayyuka masu muni az-zunuba layhuka hatta idza qadara ahaduhum har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su ko kaza an kama cikin nazi cikin rai ana hizgar rai qala sai ce inda mushahadatu ma huwa fi lokacin da yaga abin da yake ciki inni tubtu al'ana Allah ni na tuba yanzu wala fa'u zalika wannan bai amfani ne wala yuqbalu minhu ba karba gare shi jama'a muna tare da kowa duk wanda yana saba ma Allah bai tashi tuwa ba sai da gare ne za ta yi tare ya kawo karan karamai an fara hin rayuwa ta sai ce Allah na tuba to wannan ita tuba mazuru su ba ce kuma walallazi ne mutuna hakkulu waɗannan da sun ka mutu wa mu kufaru suna kafirai mutum ya zauna yana ta kahirci har an karɓi rayuwa ta cikin kahirci to sai lahira da ya gaza a mai azaba sai ce Allah ya tuba za ta bu in sun tuba fil akhirati lahira inda mu'ayanatul azabi gun ganin azaba wala tuqbalu minhu ba karba gare su kai abin da ake so gare ka kana so ana so kana cikin lokacin ka tuba mu Allah ka bar abin da kai nufa mu Allah Allah ba mu ikon bari ulaika atadna waɗanda aka mun yi musu tanadi a adadna mun yi tanadi lahum gare su azaban azaba aliman mai radadi mai cin jiki mai zuwa fata mu ne mai radadi ta Allah tsare mu da ita Allah ya tanadan musu azaba domin sun yi abin da Allah ya hana su da duniya to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تحضنوهن لتفهموا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وبما يأتي يذكر كيفية المعاشرة الحسنة بين الرجال والنساء أبين aka yi nan gaba Allah na ambata tsakanin zamantakewa kyaukyawa tsakanin maza da mata al'azawaji wa zaujaji maza masu auren mata da matan da ake aure ilahu ma kana nasu alaihi fil jahiliya sabanin ya da mutane suke akan jahil lokacin jahiliya min ja'ala lil mar'ati na sanya mace bisil ati min habil insani wato lokacin jahiliya mace kamar abin sayarwa ta to wannan musulunci yanzu sai kwato haƙƙin mata ya damƙa musu ga hannunsu amma ka ji sai a samu mara kunya yau da suna cewa wai haƙƙin mata suka san su amsu har wasu ƙasashe ka ji ana cewa wai a sanya matsalar gadon mace da namiji ɗai kahirci ya kai kahirci Allah ka kure Allah ka kure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wagga magana ya da ita dai ka jawa mata gure akan na wallahi ridata Allah saukaka mata wadda an musulma bai kamata ta ce mata ba su da yanci ba an so musu yanci an gama an so musu yanci tun baki da labari in ba don an so yanci ba da yanzu ke in ki armi miji mijin ya mutu baki da dama fita sai dai yan uwan mijin ko su armar da ke ga wani su amshi sadaki ko ko ki zauna nan gida hakki mutu su gade ki sai musulunci ya ce a kai musulunci shi mai amsa haƙƙi Allah ganar da muwa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yahillu lakum ba shi halatta gare ku an tarfin nisa ku gadi mata ai zatihin zatin mata farhan tilas da fatahin wuqul abidan min ne, ai muku inda kuna mawsilas kasu ala zalika ga da matsalar take wa kanu fil jahiliyyah sun zan lokacin jahiliyya yarsuna suna gadon nisa matan in yan uwansu in dan uwa ya mutu ya ban mata to dan uwa ne sai ya gade ta fa in sha'u in sun so su yan uwan nashi ta ha su armar da ita bila sadaqin ba sadaqi ba sai a ce wani kana son mata ya ce na amshi ga wancan tun ta kama jama'a akwai yanci nan aw ha ko su awar da ita wa akhadhu sadaqa su rika sadaqin nata ba su sadaqin su aljihun su jama'a akwai yanci nan aw abaluha ko ku su mata ulula kwatta ho yace yana zuke ta ka ce ba mori ba a baka ita hatta tafta dai sai ta yi fansa bima warsa ga abin ta au ta mutu ko ta mutu haka nan fa yadda suwa su gade shin akwai kangin da yawan ga to fa ruhu sai an kare su an zalika Allah ya hana su yin haka kuma Allah ya hane ku wa an ta'dhuluhunna ku yi musu udura ai tamna'u azwajukum ku hana matanku bi sake yana da rike su wala ragabata lakum babu ku gare ku fihi na cikin su dirara akan cutarwa anan da aka ce hana su daga aure in ya zan magana ga ana yin ta ga auliya'u to kenan hana su daga aure in ko ya zan magana ga ana yin tana daga mazajensu to kenan wato mutum ya saki mata marmakon ya bat ta gama idda sai ta yi kusa ƙara idda sai ciya mai suwa jama'a ko cutarwa ko babu cutarwa to in maganganu ga sun fuskanci haka in kamar wani ya zo ya bida ya ce a ba a yi ya ce ina so ne ce ba a yi to ana magana da aure yawo nan in ko a bayan ta yi kusa gama idda ya ce ya mayar to ana magana da maza Allah ganar da muwa litazhabu bi wa'd ma ataytumuhunna don ku tai da sashi abin da kun ka basu min al na sadaki ku hana su illa an yati na sai ina sun ka zo bi fahihatin da alfasha ma bayyanatin bayyananna da kasar ya yi ƙurin fatiha ai ya bayyanat aw bayyanat su an ko ta bayyana mummuna aw nushuzan ko qiyau walakum ya samu gare ku an tadawu hunna ku tusa musu bima yakunu zajaran ga abin da ke zama wa tsawa lahunna gare su an zalika au tudalquna ku kurab da suwa wato idan mata ta kimijinta wajen kwanciya to shi ma yana dama shi mata abin da da shi za ta tsawatuwa dole ta dawo wannan babu komai ko kuma in kun ga wannan bai ko ku sake su wannan abin da qur'ani ke kenan wa ashiruhu ku zauna bil ma'ruf to da tawa da kai miji da mata ai bi ijmal da kyauta bil qawli gazance wannan kace da abin da ciyarwa wal mabiti da wurin kwana in miji ya auri mata akwai haƙƙi na ji mata magana mai kyau akwai haƙƙi ne kyauta ta mata akwai haƙƙi ne ba ta abinci mai kyau da wurin kwana mai kyau in wanda aka wa hidima ta ya sa mata mai hidima kada ya bar ta haka nan yashi akwai mata da sai an yi mata hidima to a samu mata mai hidima wannan shi ne kyautatawa fa in karitumuhunna matan ku na aure ko kun kyamace su fazuru ku ya hankuri ko aka an takrahu shay'a yana yi wa kaga abu ba ka so ne ka kaki dai kaki dai ki amma wa ja'ala Allah fi khairan katira Allah ya sanya alkhairi mai yawa a ciki ne yana yiwa ba ta da ka kyamata alkhairin da za ka samu hina nan tare da ita wala allahu yaj'alu fihinna zalika ya yi Allah ya sanya cikin su wannan bi an yarzuqukum Allah ya azzikita ku min hunna gare su waladan da salihan nagai Allah ya baka na kirki wanda duniya za ta amfana da shi ko Allah ya baka da na kirki wanda zai dauki wainiyar ka bayan ka kasa yana yiwa haka amma kai lokacin da kake kiyamun mata baka san haka ba Allah ya gane damuwa to ci gaba وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا a wadda aya Allah madawakin sarki yana cewa wa ‘yan aratun in kun yi ne istibda da zaujin makana zaujin wato rikon wata mata ba gidan wata ai aka zuwa rikon ta badala ha da an tuɗe liƙo da an tsallaka tumuha ko da ita ko armota in kun yi niyya haka amma wa qara'ataytum haqiqa alhali kumba hunna dayan su ya zauja ta matan kintaran dukiya mai yawa malan dukiya kasiran mai yawa sadaka misal sadaki to fala min minhu shay'an ka kulli komi cikin wannan dukiya ku bar musu na kuna riko ne botanan bisa kire zulma akan zalunci wa isman da laihi mubinan bayyananne wanda sabaha alal hali wa istihwamu litawbihi wa lil inkari wato anan wannan aya tana magana akan abin da ya shahi in mutum ya rab da mata yana fin sako wata yana fin awar wata to Allah ya ba tunda ba ita ka tuta mishi ba ba sai ya rike wani abu da hannunta ba kuma kuna rikon abin ga alhali bisa ga zalunci ba daidai ba wata rana sai na umar bin al-khattab ya hau mimbar yana hudu ba ya hau mimbar yana hudu ba sai ya ce ya ku jama'a a nisanci mughalat fi asdiqatin nisa tsada ga sadakokukan mata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba sadaki ba da kai na wata mata daga cikin mata kakinsa ko wata diya daga cikin ƴaƴansa saman uqiya goma sha biyu saman uqiya goma sha biyu don haka kada wani hizarta ko kiyan na goma sha biyu wani sadaki bai kamata a tsada sadaki ba sai na umar na dafa ga mimbari bayan ya abin nan sai wata tsohuwa sai ta tashi wata mata ta daga yatsa sai boyar Allah kina da magana ta ce eh, ya halifar manzon Allah ta ce Allah ya yi muna baiwa ya yi muna kyauta amma kai kana son ka hana mu tunda Allah ya ce wa ataytum ihdahunna qintara ga sadaki Allah bai yi mu da iyaka ba abin da za a bamu amma kai kana son ka yanke kace daga nan ayo baya shi sadaki abin da aggare yana da akalla amma bai da akasara yana da akalla abin da ka akasa haka amma bai da aka sara abin da a ka auta ka sai na umar sai aka ce ya ce umar ya yi kuskure tsoho mace ta yi gaskiya ga wata riwaya an kace sai na umar sai sanda kai ne kasa sai ce kai ko umar kowa shi ka fito kawai kenan kai ko umar kowa shi ka fito Allah gane da mu to da nan nan in ka aure mata kana son ta kana son ka yi sadaki kai ka bata duk garin gana kana sadaki yayi maluma ma sun ce wannan a ita dalili akan halaccin tsadar sadaki ai sadaki da muqalat idan ka karanta jami'ul ahkam na imam qurbi kana gani Allah ganar da mu to anan ci gaba وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه يا كوكي ركن ساعة ai bi ayi wajihin da wata fuska alhali wa qad afaba ba'dukum sashen ku ya sadu wa sala ba'dukum ila ba'd sashen ku ya sadu zuwa ga sashe bil jima'i da jima'i al muqarrar lil mahr mai tabbatarwa ga sadaki shi wannan saduwar ya za a yi haka wa akhadna kuma sun yi riko minkum gare ku min saqan alqawli ahadan alqawli galizan mai sabri shadida matsananci wa amrula shine umurnin Allah da shi da shi me in sake na rike su bi ma'ruf da kyautatawa aw ta tsiro na koko sakin su isa da kyautatawa wal akhiru haqiqatan mai riko da gaskiya huwa Allah shine Allah lakin buliga sai dai an kai matuƙa fi ta ta ja'alaka annahu lal akhizat lahu kamar su ne masu riko gare shi ko majazul aqal لأن الآخذ للأحد هو الله أي وقد أخذ الله ألا يرقوا عليكم غيركم على هذا القول لأجله ندونسوا wa bi sababihin don dalilin su min isnadi ila sababi anan kenan in mun lura waɗanga abubuwa da an ka ambata duka to suna gwada mana cewa in mutum ya auri mata mata ta auri miji akwai wata amana tsakaninsu ko sun rabu ko sun rabu haramun na ga matan nan su tona asirin mijin nan ko tsoron rabu haramun na ga mijin nan tona asirin matan nan wanda duk koye musabbabin tona asirin wani to da Allah shi faɗa kada yanzu kun rabu kace ai tunda mun karbu sai na mata falal sai kawa kan kafalar Allah sauƙaƙa to ci gaba ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا shara'a fi bayani man yu'anu mulkahunna sannan ya shiga yana bayanin waɗanda an ka haramtar da auren su minan nisa'i na mata wa man la yahrumu da wanda kuma haramta ba faqala ya ku bayan Allah masu imani Allah ce wala tanku kada ku auri ma aba uku man man da na mausula ta ma'anan man na a ba ku wanda uwayen ku sun ka aura min nisa ina mata illa lakin ma kar salafa sai abin da shude min fi ilikum na aikata ku zalika wannan gabanin musulunci fa innahu ma'fuwan anhu an yahi shi ko faɗi maganar ga qalahu ibnu abbas radiyallahu anhu ma wa jumhurul mufassirina كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم mutanen jahiliya sun zan suna aure da matan uwayensu wani an zalika sai an kame su innahu lalle ai shi nikahun na armen uwayen mutum ya auri mata ubanai kana fahishin ya zan alfasha kabiha mai muni wa makatan ya ban ya zan abin zargi sababan ya zan dalili lil makata ga zargi min Allah ga Allah huwa ashaddul bughd shine mai girman kyama sa'atir bi isatir dalila hanya dariƙa hanya zalika wannan wadda ka sa mutum shi alima ta uba ne sir da wannan hanya anan wato Allah ya haramta maka duwa da kaka son mata in dai ubanka ya aure ta wala ta ma yawa sai dai ka yi hankuri ka bi wata mata wannan ba ba ba ba abin ba tankata kata ba kai ma kai kadan uwata Allah ganar da mu na'am Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام yadda aka sani ko kuma aka saba a sauraron nan karatu ne a babban masallacin jima'a da ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebe na kungiyar jama'a da zarar da gida wai kamun sunna wace almahum a ismail bin sariya da asusa allah ya lullufe ta da rama wanda a shek abdulrahman isa kika shugaban mashin malamai na jihar kiri ke gabatarwa muna fata allah ya saka masa da alheri a yau kamar da aka ji alhafi abdulrahman ahmad sai ya samu tafiya kan wurin aikinsa wanda yake allah rama in gama jeja mamalin muna fata allah ta kamta alheri a mai tambaya na farko a yau cewa allah gafarta malam ne hukuncin wanda ya rasu ko da ya rasu ya bar mace da iya da kuma ciki yake to a cikin nan wajen wajen rabon gado akan wane matsayi za a yi masa mace za a toke shi ko namiji ko kuma tawaye to a maluma suna da hanyoyi har wajen guda biyu akan matsalar rabon gado yan akwai ciki wato na farko mahi yawan malamai sun tahi bisa ga za a jinkirta raba gadon na ha'a haifi ciki. mai yawan malamai abin da sun ka tai kenan ko kuma in ba haihi cikin da sauri ba har zuwa ga mudda ta akasal ham ta kai in ta kai sannan a ko dai har a haihi ciki ko ko cikin ya kai shekara biyar wa hamsatul a awami hamlu wa sittatul ashhur fil aqalli wannan huska guda kenan misa za a yi haka domin ba a sani ba shin cikin za a haifai da rai ko za a haifai matacce shin cikin nan namiji na ko ko mace na shin gudana ko ya ta'addudi ba san haka ba amma imamu ashabu da wasu daga cikin malamai akalla daga cikin ulama sun ta bisa ga cewa ana iya hidda matsalar da ba ta da saɓani musamman in rabon ya gama akwai mata aure akwai uwa da uba to sun ce ana iya hidda rabon mata aure da rabon uwa da uba a ba su abin su sauran rabo a yi jinkiri ha'a a yi jikin wannan ne fahimta imamu ashabu Allah ya gane damuwa don haka mai muktasar khalil cikin sani yana cewa wa qihul qasmu lil hamli wato ana waƙahin raba gado saboda ciki haka yake can cikin sani na muktasar sani a mai tuhatul hukami shi ma shi ma yana magana cewa ana jinkirta raba gado saboda ciki to waɗanga abubuwa duka su ne waɗanda ya kamata maluman da aka kai masailu gunsu su sani kuma kotuna na masu sani Allah ya gane damuwa na'am sai tambayar ta biyu yace Allah gafarta mala yaya ake raba gadon hauka muslim to wannan kam kamar yadda mun kai wanga bayani shi nashi bai wannan ba wannan hilin bai dauka sai dai gurguje a hawalu nashi aka dubi domin wane ne hunsha mushkil bayanin wa an mushkil dai yana da yawa wanda ake ce mahunsha mushkilun wanda lokacin da Allah ya kaddare shi da balaga sai ya zama an ka dubi balagarsa shi mahalki kawai to sai mahalki ya yi inzali ga mazakutan namiji sannan kuma sai ya haila inda ya tsaya ga mazakutan namiji sai a ce namiji na to sai ya haila in ya tsaya ga haila sai a ce mace ta aka dubi raggashin geme gare ko nono sai gashi ya tsiro mai na geme gashi da geme sannan kuma gashi da nonna inda nan na ɗaya sai a ce matata to sai nan na sai gemi kuma ga gashin gemi to sai aka ce a kula da wurin da ya kaba wuli in yana boli ga mazakutan maza namijina in yana boli ga masu mata matana sai duk na boli gare su sai an kace to a dubi ina ya boli ka fara hitowa sai aka ce boli sai ya zan shi na hitowa kunnan doki gare su to ho wannan ya rikitar lahu nisu bai zakarin wa unsa suna da rabo biyu na namiji da mace nufin rabon namiji da nisfin rabon mace saboda ya zan mushkil to in ya haɗu mun sha da asibi ko wannan da to ci mutu gaba Allah ya ce baka wannan gaskiya a ce makaranta wannan bayani ba zai yi ba Allah ya taimake mu hmm. a sai mai tambaya na gaba na'am yace gafarta malam menene hukuncin mutumin da ya saki matarsa a cikin azumi saboda wani dalili na cewa ta rubuta lambar wayar wani mutum wanda ba shi mijinta ba tare da kirarin cewa gidan mijinta bai ji gidan wannan mutum da ta rubuta lambar ta ba eh to wata kyauta ba ita mata amma shi saki koyaushe yana iya yiwuwa tsakanin miji da mata azumi na ko ba azumi ba amma dai shi mijin tun da wannan shi ne farko kuma bai taɓa ganin haka ba shi ya hankuri ita kuma ta bari namiji kishi garai domin kowa an namiji matuƙar wanda ke rubuta lamba waya ce ba wankina ba ba kanan kina ba ba baban kina ba ba ɗan kina ba ba jikan kina ba ba wan mijin kina ba ba ƙanene na ba ba uba ne na ba ba uwa ta ba ba ya ta ba kowane na in bai ce ƙala ba to rashin kishi ne ya ɓaci kuma rubuce yake ga bakin ƙofar aljanna an ci haramun ala diyos ki aljanna haramun kike ga wanda bai da kishi ya shige ki na'am ah, wannan shi kuma godiya yake yi bisa ga kwamitin da Allah ka kaji shawarar mala aka kafa shi na marayi cewa Allah ya saka mala alheri da dukkan wanda suke tunanin wannan kafa wannan kwamiti amin sannan kuma yace yana kira ga yan uwa musulmi da Allah ka tarsa ne zuwa umura ba samu visa ba haka cewa kudin nan su mika su kwamitin nan domin a raba marayi ya koyi daidai eh, ya kamata a taimaka wasu sun saba da zuwa umra cikin azumi don su yi ibada saboda hadisin da yake umra cikin azumi kamar hajji ce wasu kuma suna laɓaɓawa na eh, Laɓaɓawa suka don suna ganin azumi akwai lalurori ga wasu bayan Allah akwai masu laɓaɓawa. ni na sani to tun da laɓaɓawa bana Allah ya kaddar ba ta yi ba daga Allah a sama da hankali ya kamata Allah ya taimaka niyya dai ta riga ta gabata mm, kuma ka so ka laba ba Allah bai kaddara ba kuma insha Allah nan za mu dace ta sai kuma gobe sai dai akwai bayan Allah da suka aiko ta rubuta suna neman addu'a akwai kuma mata da suka aiko ta da suna neman addu'a eh cewa suna neman addu'a Allah ya shirya musu da 'ya'yansu da kuma marasa lafiya da 'yan makaranta masu jarabawa da sauransu ga ga su malamin za addu'a a sare su yawa sannan akwai muhadara ta kwamitin matasa na local government wanda za a yi gobe insha Allah a wannan masallaci eh ƙarfe goma sha ɗaya insha Allah eh an kawo Ah, sannan akwai wata kuma ah, nan kamin muhara karatu aka zo aka ce akwai wani bawan Allah da Allah ya wace kawa a gidan wa gidan wa gidan wa eh wajen Umar Kambaza wani yaro ne to shine suka ce Allah suna so za a zo da shi na masalaci a mai sallah yanzu to kuma sun ce ga sunan duka hanya to Allah wanda a wanda halin tsayawa ya tsaya da samu wannan lada ya samu da biyu masu girman dutsen wahudu Allah ya taimake mu an kai sallah da mutane sai a Allah shi ne rahama Allah ya صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka ka sada mu da yardarka wanda kake wa bayinka a cikin wannan wata. alherin da kake raba ma bayinka a cikin wannan wata Allah ka sa muna ciki Allah ka karbi ayyukan mu na alkhairi Allah ka gafarta muna zunuban mu da sun ka gabata kowaye mu da sun ka gabata Allah ka gafarta mu waɗanda suke da rai Allah ka sa mu cika da imani tare da su ya Allah muna roƙonka maluma na alkhairi waɗanda suke karantar da mutane tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya zuwa yau muna haza ya Allah ka kai annuri zuwa ga kaburburan su Allah ka gafarta musu alherin da sun ka yada Allah ya sa ya zama musu sadaqatul jariya malam da yake karantar da mu wannan karatu Allah ya saka mai da alheri Allah ka wa rayuwarsa albarka ka wa zuriyarsa albarka ya Allah ka jidda albarka a cikin wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya Allah ka ɗauke mu da dukkan wata damuwa da wahala a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya ya Allah dukkan wanda ke nufin musulmi da wani shirri ya Allah yi muna maganinsa Allah yi muna kariya daga shirrinsa Allah ka mai da shirrinsa a kansa Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla shirka ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين